a wannan wata mai alfarma watan ramadan domin ci gaba da karatun da muka fara a shekarar da ta gabata a irin wannan lokaci muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya ba mu wannan dama kuma muna fatan Allah ta'ala ya ba mu gamdakatar da dacewa a cikin abin da za mu faɗa Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya kuma ba mu damar aiki da abin da muke karanta alkhairan da suke cikin wannan wata Allah ta'ala ya datar da musu Allah ta'ala ya ba mu ikon tsayawa mu ga mun yi ayyuka ayyukan da za su amfane mu a rayuwar mu ta duniya da lahira a wannan wata mai albarka kamar yadda aka sani yau laraba ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan bakwai miladiya ta 2013 wannan wata mai albarka ya zo wani al'umma ta musulmi a wannan shekara da abubuwa da dama da suke faruwa a wasu ƙasashe da wasu jihohi na ƙasarmu waɗanda suke ba masu daɗin gani ba ba masu ɗajin ji ba mun san abin da yake faruwa a ƙasar siriya mun san abin da yake faruwa a masar da abin da yake faruwa a wasu jihohi na ƙasar nan musamman yobe da maiduguri jihar borno muna fatan allah ta'ala ya laddafa mana allah ta'ala ya laddafa mana allah ta'ala ya ba mu mafita mafita mai kyau ya tsare jinannakin musulmi a duk inda suke ya tsare dukiyoyinsu da mutuncinsu da yawa mutane suna tambaya dangane da abin da yake faruwa a ƙasar masar tun daga talatin na wannan ga wannan wata har zuwa yau mutane da yawa suna tambaya duk da cewa ga waɗanda suka san tarihin al'ummar musulmi da kuma irin ta taɓurza da ake ta yi da su da shi kansa musuluncin na san abubuwa ne waɗanda ba za su zama musu baƙi ba wato ba su ga cewa wani abu ne baƙo ba al'ummar musulmi ta daɗe tana shiga cikin halallaki irin waɗannan tana ga ƙulle-ƙulle da makirci daban-daban illa iyaka kawai kasancewar ƙasar egypt ƙasa ce wacce ke tana da nauyi ƙwarai da gaske a siyasar kasashen musulmi a yau duk abin da ya shiga ijib na alkhairi to za ka ganin da nan yayi naso ya shiga sauran kasashen musulmi da gaggawa to haka nan abin da zai shige ta na sharri shi ma dandanan zai yi tasiri a kasashen larabawa da sauran kasashen musulmi saboda ƙasa ce wacce ke da tsohon tarihi ƙasa ce wadda ita take da abubuwa da dama na jagoranci musamman ga al'ummar musulmi ta fuskar ilimi da ta fuskar siyasa don haka abinda duk zai taba masar to kakkaji da wai abu ne da zai taba sauran kasashen larabawa cikin gaggawa idan masar ta tsaya da kafafuwanta ta samu nutsuwa ta samu ƙarfin tattalin arziki da ƙarfi na soja da ƙarfi na siyasa za ka ga wannan ya yi tasiri a cikin lamuran ƙasashen laraba da na musulmi gaba ɗaya haka na idan ta samu girgiza a cikin waɗannan ɓangarori to wannan zai yi mummunan tasiri a ƙasashe da dama shekara guda da wani abu da yi wa gwamnatin mubarak bore gwamnatin da ta daɗe tana gurzar al'ummata gwamnatin da ta daɗe tana zalunci da danniya gwamnatin da ta daɗe tana ɗaure masu karatu masu wa'azi tana gana ma wasu azaba tana batar da wasu tana sama wasu takunkumi sama da shekara talatin idan ka ga dama ma ka ce shekara sittin tun da shi kansa mubarak gadar tafiyar gwamnatin ya yi ba wai shi ne asasin gwamnatin ba shi ma gadar zai yi to da allah ta'ala ya so ya tafiyar da gwamnatinsa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bayan shekara talatin ana ta murzu da shi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci mutanen ƙasa suka yi masa bore suka ce ba ma yi ba ma so dole ya sauka zuwan shugaba muhammad morsi kan kujerar sarauta ƙarƙashin tafiyar ƙungiyar al'ikwanul muslimun abu ne ga wanda duk ya san yadda kasar take ya san zai juma bai yi tasiri ba saboda abinda bahaushe yake cewa an kashe miciji ne ba a tsara kansa ba saboda dukkanin rukunai dukkan wani jigo wani rukuni da gwamnati take kafuwa a kansa aiki ne wanda mubarak ne ya yi shi ko mu aiki ne na shekara 60 waɗannan 'yan mulkin kama kariyar su suka kafa shi saboda haka an kawar da rufin ne kawai aka canza rufi amma rufin da aka canza aka ɗora shi akan tsofaffin durkoki, to kasan zai wahala wannan abu ya yiwu soja ba nashi ba ne sojojin nan abokan mubarak ne shi ma daga gidan sojan ya fito don air force ne sojan sama ne haka da gidan sojoji ya fito daga abokansa sai yaransa saboda haka duk sojoji nashi ne waɗanda shi ya ɗauke su aiki ko tare suka taso tare suka yi dukkan abin da suka yi a baya 'yan sanda sama da shekara talatin shi yake ɗauka 'yan sanda aiki kuma ya san irin waɗanda zai ɗauka saboda haka suna jin cewa su shi suke wa aiki shi ya ɗauke su shi ya yi su haka ɗan sanda na shi ne alƙalai shi ya kafa su alƙalan ƙasar duk irinsa irinsa ne ba zai ɗauko wani irin su mursi ɗin bai sa a kan harkar alƙalanci ya san cewa zai amfani da su wajen siyasa wajen zaɓen ah, raba gaddama da ake yi a lokacinsa ya san zai amfani da su a nan zai amfani da su wajen ɗaure abokan hamayyarsa da abokan adawarsa saboda haka alƙalansa su ne alƙalan sannan kafofin watsa labarai gaba ɗaya nashi ne to ka gaya min yadda wata gwamnati za ta zo tare da wannan tarkace kuma ta iya motsi ta iya yin wani abu saboda haka wani kawar da mursi wata natija ce hatmiya to wani sakamako ne wanda ba makawa sai ya faru sai ya faru a ikhwan sun jima suna harkar siyasa kusan ma harkar siyasa ita ta suka fi bata karfi sama da komai yana daga cikin abin da mu masu da'awa ta salafiya muke zargin su da shi shine suna ba wa siyasa muhimmanci sama da komai akan siyasa za su iya haƙuri da wasu abubuwa inda har siyasa za ta haɗa wanda mu mun sani cewa addini yana gaba dukkan wani addinin da duk siyasar da ba addini na zai jagoranci ta ba to barin ta yafi yin ta alheri to suna da wannan sassauci akan sha'anin siyasa a baya sun sha wahalhalu wanda har dab da faɗuwar mubarak wasu suna gidan gidan yari kai har bayan faduwarsa wasu suna gidan yari daga nan suka fito saboda haka sun daɗe cikin harkar siyasa sama da shekara hamsin abinda suke yi kenan haka sun tunaninsu yadda za su samu suna ganin idan suka samu sama to za su gyara ƙasa saɓanin mu abinda muke cewa dawar salafiyun abinda take cewa ka gyara ƙasa in ka fara gyara da kasa shine zai tasiri a sama amma in ka cire saman kasan a ɓace to dama wanda yake saman daga kasan ya yi sama ba daga sama ya faɗo ba saboda haka wanda ya fi shi ne zai hau ga yan jama'atul islamiyya yadda suka kashe suka kashe anwar sadat suna ga kamar sun yi wata nasara suna kashe shi mubarak ya hau sai da suka dawo suna cewa da sun sani ba su kashe mubarak da ba sun kashe anwar sadat ba saboda ba wani amfani don kakawar da wancan akwai wani wanda ya daɗe an yi masa training ya daɗe shi ma jiran kujerar yake ya gwada abin da aka koya masa ya yi shi a aikace saboda haka mu muna cewa a fara gyara daga alka'ida ta hanyar a tarbiya kamar yadda sheikh nasiru nasiruddin albani yake faɗa a tarbiya wa tasfiya a yi wa mutane tarbiya a karan kansu su kafa daular musuluncin a zuciyarsu da ayyukansu da gaɓoɓinsu da gidajensu da kasuwarsu duk a cikin ayyukansu a rika ganin musuluncin a aikace to in suka yi haka ko an ko an su dole musulunci sai ta kafa su shi kansa shugaban ikhwan din ya faɗi wannan hasanul banna yake cewa aqimu dawlatal islam fi ardi fi nufusikum taqum ala ardikum ku kafa daular musulunci a zukatanku za ku ga ta kafa a ku mun ce wannan ita ce tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai da ya yi tarbiyyar sahabbansa kafin a samu addaula da tarbiyyar ta biyo bayan daular ne shi yasa sheikh nasiruddin albani yake cewa hanyar su gajeriya ce amma ba ta billewa gajeriya ce domin bukatar su kawai a kawar da nakan kujera a ture shi a hau amma kuma da karshe za a samu matsala ce hanyar mu mai tsawo ce amma kuma ita ce za ta kai ga gaci to hawansa mutane da yawa sun ji daɗi saboda ba ko ba komai ba yana son musulunci yana da awar musulunci kuma yana so ya ga koyaya an dawo da wani abu na shari'a koyaya ne daman da wahala shari'a ta dawo 100 bisa 100 kai ko 50 bisa 50 ba ta dawo ba ko rabi ba za a samu ba to amma a samu irin goma sha biyar da na shari'a din a hana fitsara karara a hana shan giya karara a bar matan da suke son hijabi a makarantu su sha hijabi waɗanda suke kafofin watsa labarai suna aiki suke so su fito da hijabi kun san lokacin mubarak an hana ba a yadda mace ta yi labarai da hijabi a kanta ba a bar su su dawo su ci gaba irin dai waɗannan abubuwa a bar malamai su yi karantarwa masu hudu ba su yi faɗi gaskiya duk wanda yana daga cikin abin da su gwamnatin mursi din suka dawo suka tabbatar da shi wanda an san cewa akwai wanda da yawa za su yaƙi wannan abin daga ciki da waje akwai gyauran mubarak kamar da muka ce su ne ma turakan gwamnatin nashi gyauran mubarak suna nan irin su amur musa irin su ahmad shafiq akwai waɗanda turawan yamma musamman amerika suka turo su suna wakiltar saboda sun daɗe suna musu aiki irin su muhammadu barade wanda 'yan jarida mu suke cewa baradai muhammadu barade shi ma yana nan akwai 'yan masu ra'ayin gurguzu waɗanda su daman addini ma ba ruwansu da shi su dai kawai a ka canji a kawar da gwamnatin mubarak a kawo canji su wane shi ne kawai ra'ayinsu ita ce kawai aƙidarsu a kanta za su rayu a kanta za su mutu irin su hamdin sabbahi saboda haka da shi wani hamdin sabbahi da ya fito sai iran ta taimake shi da kuɗi saboda su ma suna son su ga sun shigo cikin ƙasar don sun san cewa in suka kama cibiyar masar to shi an ci zai yaɗu a ko'ina a duniya cikin gaggawa abinda suka rasa kenan saboda haka sai suka dauki Abdul Sabbahi aka suka rika bashi kuɗi da zai campaign tunda shi dan jarida ne asalin sa yasari ne bashi da kuɗi amma dai yana da ra'ayin juyin juyi hali saboda haka sai aka saka gato sai amfani da shi koda ba shi abba to dama waɗannan baya da za a yi su bar su bar mursi ‘yan uwanmu ahlus sunna as-salafiyuna sun taimaka da farko wajen zabensa tun da su abu ishaq al-huwaini su muhammad hussein yaqub su muhammad hassan muhammad abdul maksud manyan manyan malamai waɗanda su ne rumuz na da'awar salafiya sun fito sun sanar wa mabiyansu cewa duk aje a zaɓe shi saboda da a ce ahmad shafiq ya ci gara irin mursi dubu su ci ba za a taɓa haɗawa ba ba ta bada wanda zai ce ba ruwana da Allah ba ruwana da littafin Allah ba ruwana da sunnar manzon Allah ba ruwana da hijabi ba ruwana da ba za ta bada shi da wanda ya ce dai yana da ruwa da waɗannan ba ba za a hada shi ba ko da ko yana da wasu kurakurai da ba a yadda da su ba to amma dai da baki kirin gara baki baki saboda haka suka ce a zaɓi mursi aka zaɓe shi ya samu ya yi wasu kurakurai waɗanda dole ne a matsayinsa na mutum zai yi su sannan kuma wani wanda ƙungiyarsa ce ta sa shi ya fito zaɓe dole zai yi abin nan sun ƙoƙarin kawar da su 'yan salafiyun aka ƙi wato raba alkakin da su wannan ta sa da aka ce za a yi bore a fitar da shi suka goyi baya duk da ba ma goyon bayan wannan abin da suka yi domin da su goyawa da su zama sun haɗa hannu da su muhammadu baradi'i su amru musa gara su haɗa hannu da mursi ko da kuwa mursi ya ce ba yi da su domin waɗancan ba ba za su yi da su ba to abin da ya faru ya faru aka kawar da shi wanda a yanzu kun san yadda ƙasar take a hargitse a yamutse mutanen da suke goyon bayansa sun ninninka waɗanda suke goyon bayan ya tafi don waɗancan sun haɗu sun dunkule sun zama abu ɗaya duk da saɓanin da yake su suka iya fito da wannan mutanen a ɗaiɗaikunsu ba za su iya ba shi yasa suka haɗa hannu don su yi wannan aka kashe maƙudan kuɗi ƙasashen larabawa waɗanda suke goyon bayansa waɗanda suke goyon bayan a kawar da shi su kuma abin da ya sa su haka ya kamata mu fahimci wannan nukta din ba maganar aqida bace ko dan shi dan islama ne su ba sa yin islama suna a'a magana ce ta tunanin kujerar su suma sun kasashen eh, inda kasashen larabawa akwai yan ikhwan suna da ƙarfi saboda kungiya ce da ta yi ƙarfi cikin ƙanƙanin lokaci saboda ta kafa lokacin duniyar musulunci tana rababbaka da ra'ayin gurguzu a daidai lokacin kungiyar ikhwan ta fito 1928 saboda haka ta samu karbuwa a cikin matasa da ma'aikata a kasashen laraba nan kakaf cikin ɗan lokaci saboda ta yi ƙarfi a cikin kasashen larabawa a kuwait a jordan a saudiya a ina ne a syria kuma waɗannan garuruwa galibin su sarauta ce ba zaɓe aka yi ba ba jama'a ne suka ce mun zaɓe ka zama shugaba ba gada ya yi da babansa shi ma daga babansa su kuma duk inda ikhwan suke suna harin kujera ne game da na gaya muku duk inda dan ikhwan yake to tunaninsa yadda za a samu kujera ko a samu kujera ta shugaban kasa ko ta gwamna ko ta ciyaman to su kuma waɗannan suna ganin cewa yanzu idan masar ikhwan suka zama suke da gwamnati to duk wani ɗan ikhwan duk wata kungiyar ikhwan a wasu kasashe laraba su ƙara ƙarfi wannan zai sa motsinsu da matsawarsu zuwa ga kujerunsu za ta ƙara sauri za ta ƙara gaggawa to saura haka yara su ma taimaka a rusa gwamnatin don kujerarsu ta zauna lafiya wanda ya sa ƙasar imarat ita ce ƙasa da tafi kowace ƙasa kashe kuɗi wajen ta ga an ruguza gwamnatin mursi saboda ikwan da suke ƙasarta musamman ma a cikin imarat ɗin yankin ko masarautar dubai wanda kun san nan ne yan jari hujja su kai kaka gida saboda haka sun kashe kudade mai yawa ƙasar saudiya su ma suna tsoron ikhwatin da suke ciki domin ana tunanin a zo su suna na a zo a yi demokuraɗiyya tunan su yan ikhwan sun yi imani da demokuraɗiyya a zo a yi demokuraɗiyya a zo a yi zube ƙwarya a zo a kasa a tsare a raka to saboda haka su ma suna tsorace da su shi yasa ana cewa an kawar da mursi suka yi ta bada kuɗi suka yi ta murna ba suna murna ba ne kan cewa mursi ya zo da maganar musulunci a'a suna murna ne cewa kujerun sun samu sun kubuta ya kamata a fahimci wannan iran suna murna saboda su ma duk da cewa ga mursi ya kyautata alaka da su abinda ba a samu ba a zamanin mubarak an dawo da harkar jakadanci to amma suna tunanin cewa mursi din nan duk yadda aka kai aka komo dai sunan shi ahlus sunna ma'ana ba shi a bane sannan kuma ga ga ga ƴan yan salafiyuna su ma suna da ƙarfi dan da aka yi zaben duk da ba shirya ba ba su samu haɗin kai a tsakanin su ba na biyu suka yi to sun tabbata idan wannan ne to ba su samu abin da suke so ba don haka su ma gara a barar da shi shi yasa suka taimaka ta hanyar hamdin sabbahi to amma abinda muka yi imani da shi ne cewa wannan ba zai sare mana gwiwa ba ba zai sa mu ji cewa ko an gama da musulunci ba a'a mun san cewa Allah na Allah ta'ala ya alkawarin musulunci sai ya yi rinjaye ko ana ha maza a ha mata huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-kafirun ubangiji ya aiko da manzansa da shiriya da addini na gaskiya don ya dora shi akan addinai gaba daya akan kowane irin tsari ko da kuwa waɗanda suke kafirai ba sa so na sallallahu alaihi ya faɗa cewa wannan addini sai ya kai duk inda hasken rana ya kai ko duhun dare ya kai to babu inda ba zai shiga ba bi izzi azizin au bi zulli zali ko mutum ya so ko mutum ya ki addinin zai shiga zai mamaye ko ina da ina saboda haka mun yi imani da wannan albishir da Allah ya mana da manzansa saboda haka ba za mu sare ba ba za mu fitar da rai ba mun san akwai wani lokaci na tamhis da ake samu wani lokaci na atace a rairaye a fitar da bargurbi don waɗanda suka yi imani su ƙara bayyana Allah ta'ala ya yi mana jagora Allah ta'ala ya tabbatar mana da shari'arsa a doron ƙasa Allah ta'ala ya kare mu ya kare addinin mu ya kare mutuncin mu za mu tashi a kan aya ta 84 a cikin suratun nahali kamar yadda kuka sani bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا أشرفوا شركاء وإذا رأى الذين أشركوا شركاء da aka sani suratul nahl sura ce makkiya illa iyaka a wasu ayoyi daga cikinta su ne ake cewa madaniya kamar ayoyin ƙarshen wannan sura fa ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin waɗannan zuwa ƙarshen sura su ne ake cewa sun sauka a madina amma ayoyinta ayoyi ne waɗanda suke makkiya kuma tana magana akan ni'imomin da Allah ta'ala ya wa ɗan adam ni'imomi masu yawa waɗanda ba zai iya lissafa su ba ba zai iya kirga su ba sannan waɗannan ni'imomi duka hujjoji ne da dalilai waɗanda suke tabbatar da rububiyar Allah ta'ala da uluhiyarsa da ɗayan takarsa cewa shi kaɗai ne Allah kuma shi kaɗai cancanta abota masa kamar yadda waɗannan hujjoji ko waɗannan ni'imomi suka ƙunshi hujjojin da suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne cewa manzo ne daga Allah Alƙur'ani gaskiya ne wahayi ne daga Allah Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi dan ya zama cika makin annabawa kamar yadda surar take raddi da martani ga waɗanda suke ƙoƙarin su ƙaryata ɗayantakar Allah ta'ala da sa ko su ƙaryata gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ko alƙur'ani ko su ƙaryata yiwuwar tashin alƙiyama cewa alƙiyama ba za ta tashi ba surar duk ta kunshi raddi ga waɗannan kuma daga haka ne za ka fahimci cewa sura ce wacce take tattauna irin matsaloli waɗanda sura makiya take tattaunawa ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'zanu lil ladzina kafaru wa lahum yusta'tabun wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida kuma tina ranar da za mu tayarwa da kowace al'umma mai yin shaida a cikinsu sun malayu uzanu lila na kafaru sannan ba za a ba da izini na magana ga waɗanda suka kafirta ba walahum yusta'tabun kuma ba za a yafe musu ba wa idara allazina zalamu al'azaba fala yukhaffafu anhum wala hum yunzarun kuma idan waɗanda suka yi zalunci suka ga azaba ɓaro-ɓaro to a wannan lokaci ba za a sassauta musu ba kuma ba za a jinkirta musu ba wa idara allazina ashraku shuraka'ahum kuma idan waɗanda suka yi shirka suka ga ababan shirkarsu Kalu sai su ce rabbana haula'i shuraka'una ya ubangijinmu waɗannan su ne ababan shirkanmu n'a kunna na min dunika waɗanda muka kasance muna kira muna bautar su ba kai ba fa alqaw ilaihimul qawl nan da nan sai suka jefa musu magana wato sai ababan shirkata su suka jefa musu magana kumla kazibu suka ce lalle ku makaryata ne wa alqaw ila Allah salam su kuma a wannan yini suka miƙa wuya ga Allah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira suna kaga ya bace musu waɗannan ayoyi bayan Allah ta'ala ya yi maganar ni'imominsa masu yawa wanda ya yi wa ɗan adam ba tare da bambance tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ba tare da bambance tsakanin wanda yake mai biyayya da wanda ba shi da biyayya ba ni'imomi ne na gaba ɗaya na kowa da kowa ubangiji ta'ala ya lissafa su amma duk da haka wasu suna ganin waɗannan ni'imomin ga sunan suna cikinsu suna ta fantamawa amma duk da haka suna yi wa Allah butulci ya arifuna sun thumma yunkirunaha wa humul kafirun suna sane da ni'imar Allah amma duk da haka suna jayayya suna musu da ni'imar tauhidi da Allah ta'ala ya aiko annabinsa da shi suna shayayya da ni'imar musulunci kamar ba su kula da ni'imar da Allah ta'ala ya musu ba waɗanda ni'imomi ne da suke tabbatar da cewa akwai Allah kuma Allah gaskiya ne kuma manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sai Allah ta'ala yake gaya musu cewa to abin ba wai magana ce ta addini kai kai imani ko kakkai shikenan magana ta kare ba wanda ya imani shikenan wanda bai imani ba daga nan magana ta kare labarin ya kare kissar ta kare a nan duniya ba a'a akwai wata rana tana zuwa a tuna musu ita wannan ranar yanzu dai an ba su zaɓi ko su yi imani ko ka yi imani wanda ya rage nasu amma a gaya musu akwai ranar da za ta zo da Allah ta'ala zai tsayar da dukkan halittu dukkan al'ummomi tun daga al'ummar annabi nuhu alaihi salam har zuwa al'ummar mu ta ƙarshe al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama zai tsayar da su domin musu hisabi ta hanyar kafa musu shaidu Shi ne Allah ta'ala ce wa yau na ba'asu min kulle ummatin shahida ka tuna ranar da zamu tayarwa da kowace al'umma mai mata shaida wanda zai mata shaida shi ne annabin da Allah ta'ala ya aiko a cikinta zai yi shaida da cewa ya isar mata da saƙo ta karɓa ba ta karɓa ba a lokacin za ta yi bayani alannan lazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin za mu tambayi waɗanda aka aika su ne annabawa sannan su ma waɗanda aka aika musu annabawan za mu tambaye su bayan an tambayi annabawan ma za ujibtum me aka ansa muku da me aka ansa muku قالوا لا علم لنا ويوم يجمع الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ranar da Allah zai tara manzanni ya ce da su da wani irin wace irin ansa aka baku ce Allah ba mu sani ba mun da yi da'awa mun bar duniya to amma ba mu sani ba bayan tafiyan mu ko an musulunta ko ba an yi imani ko ba imani da abin da muka zo da shi ba innaka anta allamul ghuyub kai ka san abubuwan da suke boye suka mai da ilimi zuwa ga Allah to su ma waɗanda aka aiko musu da manzannin Allah ta'ala ya ce wala nas'alan na nas'alanna alladhina ursila wala nas'alanna al su waɗanda aka aiko wanzannin sai an tambaye su su kuma me suka ansa sun karbi kiran ko basu karɓa ba to shine Allah zai tayar da kowace al'umma mai shaida kamar yadda yazo a cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito hadisi Abu Sa'id al-Khudri cewa Allah ta'ala zai kawo al'ummar annabi Nuh al'ummar annabi Nuh Allah ta'ala ya ce ban aiko muku annabin annabi na da yazo bai isar muku da sako ba sai su ce su ba abin da aka gaya musu su ba isar musu da kowane irin sako ba ka duba irin wannan butulci ka duba irin wannan ƙarya kamar yadda laraba suke cewa kadhibul lahu qarnan ƙarya har da kaho biyu annabi nuhu da ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi dubu ba hamsin yana wa'azi amma wai ba abinda su ba a gaya musu komai ba Allah ya kirawo annabi Nuhu ka isar Allah duk ya san me ya faru shi ya aiko annabinsa shi ya san ko me yake faruwa la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba abinda bai sani ba to amma dan dai a kafa wa dan adam hujja saboda ya san cewa ranar rana ce da babu zalunci la zulmal yau yau rana ce da babu wani abu sunan shi zalunci saboda haka adalci ne karara yake bayyana sai kowa ya tabbatar da cewa shi mai laifi ne ba shi da mafita tabbas abin da ya yi nan ya yi sai an tabbatar masa da hujja Allah ya kira annabi Nuhu baka isar ba ya ce na isar ce to zai shaidar ka isar shine sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa mu za mu yi shaida cewa ya isar saboda Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallama da bayanin kissar annabi Nuhu dalla dalla a cikin littafinsa wanda take ba mu labarin yadda annabi Nuhu ya zauna ya gwagwarma ya yi wahala a cikinsu. su amma ba su yadda da da sakonsa ba har Allah ta'ala ya halaka su da ruwan tufan saboda haka muna da wannan ilimin saboda mu za mu ba da shaida a kirawo mu mu ce Allah ta'ala ya isar musu da sako shine abinda Allah ta'ala yake cewa kazalika ja'alna kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida litakunu shuhada 'ala an-nas dan ku zamo masu shaida ga mutane wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ku kuma manzo ya zamo mai shaida akan ku to a wannan lokaci bayan Allah ta'ala ya kafa shaida akan kowace al'umma cewa Allah ya aiko mata da annabi kuma annabin na ya isar da saƙo sun malayi uzanu lillazi na kafaru sannan ba za a yi izinin magana ga waɗanda suka kafirta ba sauraka waɗanda suka kafirta a wannan lokaci babu wanda zai iya cewa kuma komai kamar yadda Allah ta'ala ya ce haza yawmu la yantiqun wa la yu'zanu lahum fayatazirun wannan yini ne da ba za su iya cewa komai ba ba ma za a ba su izini ba balle har su faɗi hanzari wato hanzarin da zai amfane su hanzarin da zai amfane su ubangiji ta'ala ya gaya mana Alƙur'ani cewa a ranar gobe kiyama kafirai za su yi ta ƙoƙarin kare kansu ta hanyar ƙarya suna zaton kamar yadda in sun yi karya a nan suka yi rantsuwa labarin yake wucewa a haka can ma idan suka yi karya suka yi rantsuwa shi kenan labarin zai zama kabar kana tare da cewa ba haka ba haka bane a can guri ne da yawma tublas sara'ir Allah ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu alladhina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ubangiji yace ranar da zamu tattara su gaba daya sannan mu ce ma waɗanda suka yi shirka ina abokan shirkar taku ina abubuwan da kurka hada Allah da su a duniya ina suke Allah ce bai zama wani abu fitinar su ba a ranar illa an kalu wallahi rabbina ma kunna wallahi mun rantse da kai ya ubangi ma kunna mushriki ba mu taba zama mushrikai ba ba wai sun zama mushrikai sun tuba ba a'a ba su ma taba yin shirkan ba Allah ce unzur kalli kaifa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yafturun abinda duk suke fada na cewa ha'ula ha'una inda Allah yau sun neme su ba su gansu ba duk abin da suke kirkira na karya yau bai musu amfani ba kaga ya nuna kenan za su yi ƙoƙarin kare kansu su ba da uzurinsu ma kunna amalu min su mu ba mu zama muna mummunan aiki ba ballam na kunna da min qablu shay'a ba kiran wani ba ba mu taba kiran wani ba kai ba ya Allah da ire-iren waɗannan to lokacin da za su rika irin waɗannan maganganu za a daka musu tsawa ihsa'u fiha wa latu tukallim ku rufe mana baki ku yi mana shiru kada ku sake magana shikenan tun daga lokacin sai ya zama ba mai iya magana ba kuma wanda zai sake cewa komai to a lokacin kuma babu wanda zai kawo na hanzari hanzarin ya ƙare. domin hanzarin daman karya ne wa waqa alqawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun azaba ta tabbata a kansu saboda zaluncin da suka yi a duniya sai ka gansu cewa a yanzu ba za su iya cewa komai ba saboda haka ko da za su iya magana a wasu lokuta a ranar gobe kiyama su faɗi wani uzuri to sai dai uzurin banza ne da shi da babu duk ɗaya shi yasa aka ce ma wala yu'zanu lahum faya'tazirun aka kore ma uzurin gaba daya saboda da shi da babu duk daya ka duba yadda Allah ta'ala ya sifanta munafukai da cewa summun bukumun summun kurame ne bebaye ne amma a wani gurin Allah ta'ala cewa in ya kulu tasma' li qawlihim idan suka yi magana kana kasa kunne ka saurari maganarsu ashe suna magana ba summun bane A waɗanda ba sa magana kuma ba sa ji kamar yadda Allah ke tafa idza zahaba bal khawfu salaqukum bi alsinatin hidad idan tsoron ya tafi abokan fada suka tafi shi shikenan suka jifan kuda harsunan su masu kaifi ashe suna da harsuna masu kaifi suna da fasaha sai dai wannan magaganu da za su rika yi duk magaganu ne na banza da su da babu duk daya da su da wanda baya magana baya ji baya magana duk ɗaya shi yasa aka ce da su summun ne bukumun saboda magana da suke yi la fa'ida fa hiya kala shay kamar babu ita ne shi yasa ma anan ubangiji ta'ala yake gaya mana cewa uzurin da suke wancan uzurin da suke faɗa su ba su yi shirka ba su ba su yi kaza ba su ba su yi kaza ba da shi da babu duk ɗaya ne saboda haka lokacin da suke cikin wannan surutai za a daka musu tsawa ikhsa'u fiha wala tukallim wai mana shiru kar ku sake cewa komai a lokacin duk kowa zai yi shiru wala yusta'tabun sannan kuma ba ba za a yafe musu ba ba za a saurari wata maganar lallashi daga wajen su ba ballantana a yafe musu rashin sauraron uzurinsu da ba a yi ba ba wai yana nufin saboda an yafe musu ba ka san wani lokaci wani na iya yi maka laifi ya zo zai ba da uzuri ka ce a'a ni ka ce min komai amma wannan magana je ka na yafe maka baka saurari uzuransa ba amma ka yafe masa to nan sai Allah yake gaya mana cewa rashin sauraron uzurinsu ba wai dan an yafe musu ba ne shi yasa sai aka kara walahum yusta'tabun dan kakkazaci irin wanda kake wa danka ne lokacin da yayi maka laifi yazo zai gaya maka uzurinsa ka ce je ka wannan shine na karshe kakka saki ba irin wannan bane wannan ba za a saurare su ba ba za a nemi wani abu a wajen su ba na siyar da ubangiji walahum hum yustatabun Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa idza ra'a alladhina zalamu al'azaba idan waɗanda suka yi zalunci suka ga azaba yayin da suka ganta baro baro Allah ta'ala ya sa an kawo an jawo wuta kamar yadda ya zo a cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama da muslim ya ruwaito cewa za a zo da wuta wutar jahannama walaha sab'una alf zimam wa kullu zimamin ma'a sab'una alf malak za a zo da wutar jahannama da linzami linzamin janta dubu saba'in kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ne suke jinsa a zo da ƙarara su ganta ubangiji ta'ala ya fito da wani yanki na wutar ya yi toroko a kansu a kan halittu gaba ɗaya kamar yadda ya zo cikin hadisin ahmad ibn hanbal rahimahullah da tirmizi hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa تخرج عنق عنق النار فتشرق على الخلائق يوم القيامة لها عينان تبصران وآذان وأذنان تسمعان ولسان ينطق فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر wa bil lokacin da wuyan wuta zai dago ubangiji ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yankin na wuta da idanunsa biyu wanda yake gani da su da kunnuwansa biyu da yake ji da su da harshen da yake magana wutar na cewa ni an wakilta ni wato wannan yankin na wutar yana cewa an wakilta ni ne in cafi dukkan wani wanda yake jabbarin anid mai tsaurin kai mai taurin kai a duniya an wakilta ni in cafe dukkan wani wanda yake kiran wani ba Allah ba an wakilta ni in kama waɗanda suke zana wasu halittu suna kwaikwayon halittar Allah wanda suke zane na abubuwa masu rai ko su sassaka ko su kwaba yunƙu su gina wani abu mai rai mutum ko dabba ko tsuntsu wannan wutar da za ta fito daga cikin mutanen da za ta kama akwai waɗannan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ta tsintsince su kamar da ka ga tsuntsu yana wato tsintar ƙwaya a ƙasa haka za ta tsintsince waɗannan da Allah ta'ala ya ce ta kwashe su ta yi da su cikin jahannama kafin ka ce mai an tafi da su ciki to wannan lokaci kowa ya yi tsit ba mai iya cewa komai idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami laha taghayyuzan wa zafira inda za su ganta daga guri mai nisa za su ga tana cika tana batsewa tana wani ƙaraji wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarrarina da'u hunalika thubura la tad'u al wahida wad'u thuburan kathira yadda za a kama su a jefa su cikin a jefa su wani guri mai kunci muqarranina suna daddaure da juna an yi musu ɗaurin daurin goro da auhuna hunalika subura anan za su yi ta kiran halaka wayyo mun halaka wayyo mun halaka la tad'u al-yawma wahida Allah ce ku kira halaka ɗaya a yau wad'u thuburan kathira ku kirawo halaka mai yawa domin abin ya wuce maganar halaka daya to a daidai wannan lokacin Allah ta'ala yake cewa wa idza allazina zalamu wa idza allazina ashraku shuraka'ahum wa idza allazina zalamu al'azaba idan waɗanda suka zalunci suka yi zalunci suka ga azaba fala yukhaffafu anhum ba za a sassauta musu ba wala hum yunzarun kuma ba za a jinkirta musu ba a cikin gaggawa wutar jihar jahannama za ta fara laƙube su Allah ka kiyashe mu Cewa idara allazina ashraku shuraka'ahum idan waɗanda suka yi shirka kuma suka ga ababen shirkarsu. wato ana cikin wannan yanayi guri yi tsit ba mai magana kawai ɗaga kan nan da za su yi sai suka hango abubuwan da suka yi shirka da su suka hango gumakansu ko wasu da suka bauta ba Allah ba wasu da suka allantar da su sai suka daga kai sai suka hango su nan da nan bakinsu zai buɗe kamar sun ga abin da zai kubutar da su qalu rabbana haula shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunika sai ya ubangiji ga waɗannan waɗannan su ne waɗanda muke haɗa ka da su muke bauta musu ba kai ba wato anan suna zaton cewa in sun yi haka Allah zai ce ashe ba laifinku bane wasu ne suka halakar da ku to ko kenan a tafi da su aljanna a'a za su cewa wannan zai kubutar da su domin sun ɗauki alhakin da laifin sun jibga wa abokan tarayyarsu ka duba a nan duniya suna cewa abokan tarayya ne na Allah amma a can dole sun haƙura sun zama uhum ne ba shuraka ulillah ba saboda sun canza salo kuma yanzu sun yarda suna da wani rabbana a can duniya ana gaya musu Allah suna bijirewa amma yanzu da suka ga suka ga al'amarin ya ɓaci sai suka fara cewa rabbana ha'ula'i shuraka'una waɗannan su ne ababen shirkan namu allazina kunna na da'omin dunika waɗanda muke bautawa ba kai ba to su kuma da jin haka fa alqaw ilaihimul nan da nan sai su jefa musu sai su mayar musu da martani su mayar musu da magana innakum lakazibun su ce ƙarya kuke yi wannan shine iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab waɗanda aka yi wa biyayyar su shugabannin su waɗanda aka allantar ba Allah ba su waɗanda aka fifita umarninsu sama da na Allah su waɗanda aka take umarnin Allah saboda abinasu nasu a lokacin za su ce ba ruwanmu da waɗanda suka yi mana biyayya wato ba ruwanmu da mabiyanmu maganar ceto don a lokacin ta ƙare an daina zancen wani zai ceci wani a'a bara'a ake magana tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u waɗanda aka yi wa biyayyar shugabannin za su ce ba ruwanmu da ku ƙarshe su ce innakum lakazibuna lalle ku karya kuke yi ƙarya suke yi ba su bauta musu ba na'am sun bauta ma wasu wasu kuma ba su bauta musu ba sun bauta ma gumakan da suka sassaka sun bauta wa wata da rana sun bauta wa abubuwan da suka bauta wa sun bauta wa aljanu kamar yadda ya zo a cikin sayul bukhari hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar gobe kiyama za a ce kowa ya bi abin da yake bautawa Saura ka wasu su bi gumaka duwar wasu wasu su bi rana wasu su bi wata kowa sai ya bi abin da yake bautawa sai ya zama babu wanda za su yi saura sai al'ummar musulmi hadda munafukai cikinsu to sai ubangiji ya zo a daidai lokacin ya ce ni ne ubangijinku sai su ce a'a kai ba ubangijin ba ne don zai zo musu a surar da ba surar da suka san shi da ita ba sai daga baya ya zo musu a surar da suka san shi da ita sai su faɗa su yi sujada a daidai lokacin munafukai kuma sai su kasa sujada to rana ce da za su yi bara'a kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin ubangiji ya ce waye ya fi bacewa waye ya fi kidahumanci da daƙiƙanci kamar wanda zai rika bauta ma wani ba Allah ba wanda ba zai taɓa an sa masa bukatarsa ba har alkiyama shi kai ba su ma san abin da suke yi na bautar ba Allah ce wa idza hushira nasu yayin da za a tattara mutane a farfajiyar alkiyama kanu lahum a'da'a a wannan lokacin zai zama suna da wato waɗannan abubuwan bautan za su zama musu makiya za su zama musu abokan adawa wa kanu bi ibadatihim kafirin za su ce ba su ba bautar da suka yi musu sun kafirce wa bautar da suka yi musu kamar da Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda ubangiji ta'ala ya ce sun riki wasu ba Allah ba wasu abubuwan bauta ba Allah ba liyakunu lahum izza dan su zama musu wata izza wata garkuwa wani abin da za su karfafi kansu da shira na gobe kiyama Allah ce kalla sai sa yakfuruna bi ibadati ce ba haka bane za su kafirce wa bautar su da suka yi musu wa yakununa alaihim didda kuma su zama kishiyoyin su kamar yadda Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗa kan harshen Annabi Ibrahim alaihi salam wa qala inna mattakhastum min dunillah awthanan mawaddata bayn mawaddata baynikum fil hayatid dunya thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu wa ma'awakumun nar wa malakum min wa yawmal na'am ubangiji ta'ala yake cewa a bisa harshen annabi ibrahim alaihissalam sun riƙe wasu abubuwan bauta ba allah ba da soyayyar da take tsakaninsu a nan duniya ثم ya kuru يكفر بعضهم ببعض ranar gobe kiyama sashin su zai kafircewa sashi wa yal'anu ba'dhum ba'dha sashin su zai la'anci sashi sannan daga baya su gaba ɗaya ta kasance wutar jahannama ce kuma mai taimakon su shi yasa Allah ta'ala yake to al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin dukkan wata abota wadda ba a gina ta akan Allah ba ba a gina ta akan tsoron Allah ba ba a gina ta akan gaskiya ba za ta zama kiyayya ranar gobe kiyama abota ta masu tsoron Allah ita ce za ta ɗore ta ci gaba da zama abota a ranar gobe kiyama Allah ta'ala ka datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in